Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ubangida na da za ka ɗauki zance na Arado Allah da ka haye hasashe na gidana da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa zaman gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agince kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana na da za ka dauki zance na ya Allah da ka hasashe na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in wa idan duna da ke bina ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ga mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradina uban gidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na mun zama bayi na ciki da bashi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikinmu ba kiwa muna biye al'aura muna fiya cewa giya ta rai ta sanya muka da rudewa na tunani da sani da ke akwakwalwa. kwakwalwa wari gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alkhairi ya gurin ku. Lafiya lau to sannu fa ina maka gaiso ban gajiya da ɗauko rahotanni kai tsaye da dai sauran suna tunawa da cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai Amurka. Haka nan ne eh, na 11. Lalle an ci aiki an kuma ga jama'a. Gaskiya. <laughs> Sannan kuma ga wannan na gabanmu yanzu taron majalisar ɗinkin duniya. Yawwa to Allah ya ci gaba da yi mana jagora Allah ya sa a gama lafiya. Amin sun amina. To kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan babi da miƙa gaishe-gaishe mu dai muna ta samun ƙaruwa baba. Mun hmm. makon da ya shige mun ɗan ja ƙafa ne sabili da mu haɗa mai gaisuwa ko? Haka. yawwa to ita abokiyar aikinmu maryam alabi hmm. ta haihu mun samu mai gida da kishiya haka ne <laughs> ita maryam eh. alabi da ta haihu har ma ta kawo kishiya yawwa kishiya eh. Eh, rakiya sai kuma a cikin wannan makon ita kuma abokiyar aikinmu hanifa kabir isa ji kamshi ita kuma ta haihu ta kawo muka samu mai gida haka ne To Allah ya raya mana Amin. Jinjirai. Amin ya ɗaya ba. Allah ya ɗaya ba. Amin. To babu bari kuma mu miƙa gaisuwar fata alheri da fatan lafiya ga babban mai mana sharhi a yau da kullum wato Profeso Bube na Maiwa. Mm. a ah, lallai kan eh to muna mika gaisuwa ga professor kwada bi ba mu ji duriyar shi ba ko haka ne kuma lokacin da ya kamata a ce da mun ji duriyar sa kenan wajen juyin mulki da aka yi a kasar eh, Gini eh to muna mika gaisuwa ga Professor Bibe na Baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. amin amin tuma amin amin amin tuma amin ya Allah bari kuma mika gaisuwar taya murna ga hmm. waɗansu waɗanda muka yi makaranta tare da su a makarantar tauhidi ta ekuwa a jos wato hmm? reverend tsohuwar magana yawwa rabran <laughs> isa bello haka <laughs> rabran isa nima limamiya ce fa baba a ah, masha allahu <laughs> akwai wani ba sunan shi limamiya ka taba ji eh. ah. waɗanda muka yi makaranta a seminary da su Reverend da Mrs. Isa Bello da kuma Reverend da Mrs. Benjamin Gaina. Kasan baba mun ɗan sha ruwa ba laifi. Ta kwarai kuwa ai ala <laughs> amfana. sha Allah. Eh ala amfana. Yan to su sun kai ritaya sun yi ritaya za a yi ado in ritaya nasu gobe lahadi kenan da karfe tara na safe za a yi eh, ado'in ne a majami'ar ekuwa eh. good news da take gra a gombe dukansu 'yan jihar gombe ne to muna jinjina muku Allah kuma mm. sa a kammala sauran kwanaki a rayuwa lafiya. Haka ne, wato Allah ƙara albarka, kin sa albarka ke kawo mutum ya daɗe ana rayuwa da shi. Haka. Eh, da shi. Mu kuma ma baba mu ma Allah ba mu danshin su. Allah mm. ba mu danshin su ko? Amin sosai kuwa. Yawwa Allah ba mu danshin su. Sosai kuwa. Me za mu ce wa Allah mu sai mu ce ma mu gode. Me za mu ce bari ni kuma mika wannan gaisuwa taya murna ce um, ahmadu manaja ya turo mana daga unguwar karofin madaki a jihar Bauchin Najeriya. ya ce zuwa ga fila abar ya huce murya amurka ku mika min sakon gaisuwa ta taya murna na haihuwa da aka yi na ɗaya daga cikin shugabannin matasan najeriya wato honorable buhari sallau kenan hadimin shugaban kasa muhammadu buhari a bangaren gidajen rediyo da na talabijin wanda yake fadin shugaban kasa ta aso rock a birnin tarayya abuja matarsa ta haifi masa yarinya mace da aka mata suna Aisha Buhari Sallau. To muna ji da kishiyoyi to Allah ya raya Aisha. <laughs> Ga su dan kace kace ko ta ina. Haka. Da fatan Allah ya raya jaririya Aisha da imani. To amin suma amin to bari kuma mu mika gaisuwar a bari ya huce da fata alheri da taya murna ta cika shekara ga Hajiya Aya wato Talatu Levi Mama Hadiza kenan a Abuja tare da mai gidanta Levi Hassan da yaransu Hadiza Maryam Yusuf da Haruna da fatan suna cikin koshin lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Samuel Sambogin baban Salim da matashi Flora mamar Big Daddy a Bauchi domin cika shekaru talatin tir ana zaman tare. Hmm. To Allah ya ƙara cin gaba kuma muna miƙa gaisuwar a bar ya huce zuwa hmm. ga Hajiya Rabi Ladi wato Mama Sadiq kenan a Bauchi da fatar duk an tashi lafiya. amin summa amin to wannan gaisuwar tayar murna ce zuwa ga aliko auta kafin yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato najeriya muna miƙa maka gaisuwar ranar haihuwarka wacce ta yi daidai da wannan ranar 18 ga watar wato satumba kenan shekarar 2021 kana cika shekaru 36 a yau kenan to Allah ya raya kai maka ya ƙara albarka. To yau ana ana ta bade ko ina to Allah ya ƙara nisan kwana. To bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga Useni Alhaji Umar Foreba Gashiwa sai kuma Aminu Piyol Baban Yusura Maraɗin Nijar. Gaisuwa zuwa ga Yusura da Fahad da Abdulkadir Mai Taya Maraɗi. sai kuma lawali dan tenwa maraɗi. sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga masu sauraron muryar amerika kullum wato alhaji lawali yariman maraɗi. gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Ya'u mai taya maradi da salisu mai taya maraɗi da kuma salisu caca mai taya maraɗi. sai sarkin Hassan mai taya maradi to wannan mai tayan eh, na goma ni ban san mai tayan nan ko sana'a sai da taya suke ko kuma gari ne ni ko tayar mota ce to ya kowa mai taya mai taya kawai mai taya haka ne ko kuma <laughs> akwati mai taya ne ai shi ne na ce to ko wani gari ne mai taya ka kuma ce a hmm. gaida umaru mai taki katare ko katare ne Allah ya sa na faɗa daidai da attahiru amin summa amin mai gari <laughs> kadata <laughs> to Allah haka oh. ne <laughs> mamadu in dai ba haka ba ne to sai a ahuwa amma wannan mai taya mai taya ina neman bayani mai taya masu sana'ar taya masu sai da taya ne ko kuma wani hmm. gari ne mai taya a maraɗi. in kuma tayar mota ne sai a zo gurin mu yan adawo lafiya adawo lafiya <laughs> baba yana neman bayani to baba sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta ce salam voa hausa da allah ku bani ko kuma ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga fatima aliko auta kafinta da mijinta usaini dangote karasuwa da jamila da, da fatima ado salati goma ga annabi da anti gaisuwa ta zo miki ta samu shiga yawwa da alhaji mele yusufari da baba gana alhaji nuciya wacakal da zainab buhari yahaya unguru da, Fati, da fatima da zainab da aisha ibrahim wada duk daga barikin ladi a jihar filato da kuma sadiya yar fulani da diyata aisha humaira usaini dangote da fatan kowa na lafiya to kin ga ni ko lamba ba bata samu shiga ba eh, to ni to ni bari in gaishe ka a madadin Dalatu Man Jos gobe samar Zaria jihar Kaduna Najeriya to bari ya fara mika gaisuwa ga Baba ko Makeri mm-hmm. Mm-hmm. da kuma gomma a kasar Ghana gaisuwar a bari huce daga shi Ban Jos din zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin <clears throat> Farmers Escort Samaru Zaria, da Alhaji Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta, sai Honorable Injiniya Muhammad Usman shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Haruna mai shayi kasuwar Azare da Murtala Faruk Sanyina, to Murtala kai ma lambaka ta fito. gaisuwar a bare huce zuwa ga alhaji hamisu dan iyan gobir da honorable sa'idu ibrahim naino gobir dan majalisar jihar sokoto mai wakiltar sokoto ta gabas sai kuma ya'u wise ce da allah ya sa haka yake hmm. ya'u wise mai gyaran waya hayin dogo samun zaria da fatar an tashi lafiya to na goma kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka mm. baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka kuwa za mu ja barki nan iya iya gurgudo ka bari haka lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na zuljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai bai ya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Du cikin halittu kawuwa ya aiki jaki, bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki, rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na shi ya kare kai ko ba iyaka, an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka, an tsaye da ambato don kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai wato to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ila ya rantse ba shi ka? kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mu zaga zuga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege to yau baba na ganka da wani kunshin alheri yayi wayo <laughs> yau da ganka da kunshin alheri kai kake da labari kake yau cikin mu zai fashe labari <laughs> na labarin sha dariya eh, bismillah baba wato alheri Wani labari ne muka samu daga Aishatu Musa Wada tare da 'yar uwanta Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada. Na haɗin gwiwa. A barkin Ladi jihar Filato. Wannan labarin haɗin gwiwa kenan. To labari ne tsakanin budurwa da saurayinta. To. Budurwa wato suna hira ne da eh, wato suka yi hira da saurayinta. Ya ce ladidi an tashi lafiya budurwar ta yi shuru ta yi biris kamar bata ji shi <laughs> ba. Saurayi ya ce ladidi an kusa ɗaura mana aure amma har yanzu baki wato baki daina min wulaƙanci ba. Budurwar ta sake yin biris da shi. Sai saurayi ya ce mata dama ba wani abu ba ne ni kawai dai na kawo miki wata 'yar tambaya ce kawai nake na zo miki ita ko kin iya tuki domin gaskiya ina son matar da ta kware a tuki. To fa. Nan da nan da ta kada baki sai ta ce, ta nimu kenan. Shi yasa nake matukar son ka. To fa. Nan take sai saurayin ya ce, hmm, ya irin wani haɗiyar zuciyar nan. Hmm. <laughs> Sai budurwa ta ce, to wace irin mota ce za ka sayo min? Sai saurayin ya ce, mota, mota kuma? Sai budurwar ta ce, eh mana, ba yanzu kake tambaya na ko na iya tuki ba <laughs> sai sauran ya ce a ah, ni ma tukin tuwo nake nufi ba <laughs> domin ni domin wani masoyi na wato ya bani kyautar buhun masara Isa, tukin nan da kika ji tukin tuwo ne ba tukin mota ba. To ya za a kwashe da wannan ah, Sai ta sake koma da gum. Sai ta sake koma <laughs> da gum da ki magana. Lallai ko ta tuka bota a kicin. Kun <laughs> gode eh. Hadiza da yake daga mm, ta fara daga ba da hannu sabili da aka tilas birki na yanzu a madadin. Baba ya ku makeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> duniya makaranta mu take yi wabita da yau da gobe shaida ta sarrafin su bai gumi na kaji ka dage